Wannan al'amari dai ya faru ne a ƙauyen Wurma da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Kurfi da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya. Kuma majiyar da bata so a ambaci sunanta ba, ta tabbatar mana cewa sun sami labari ne na inda wa'annan mahara suka haɗu suna tattaunawa tsakanin su nan da nan su kuma 'yan sa kai suka far masu inda eh, suka hallaka su suka masu yankan rago to haka ya sanya na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don samun ƙarin bayani game da wannan al'amari an tarar da su waɗannan gawawwaki guda goma sha ɗaya an yanke su kuma mana da yaƙini da kyautu zaton da zargin cewa 'yan sa kai su suka aikata wannan aiki wanda yake kuma ya saba wa dokar ƙasa kuskure ne laifi ne mutum ya ɗauki doka a hannunsa ba daidai ba ne kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu gano waɗanda suka aikata wannan aiki na ta'addanci domin fuskanci hukunci wanda shari'a ta tanada. To ba ka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura? Muna iya bakin ƙoƙarinmu domin mu ga cewa an zauna lafiya a jihar katsina kuma a wannan gaba nake kira ga su bangaren guda biyu dukansu kowa ya mai da wukasa fulani da suke da bindigogi irin ak-47 da general purpose mashingon da komai su gane cewa kuskure ne abubuwan da suke aikatawa na ta'addanci da suke kashe mutanen al'ummar gari su zo su kona mutane su kona gari hatta jariri su dauka su jefa a cikin wuta su ma mutanen gari su gane cewa kuskure ne ba karamin laifi bane idan wani ne ya fito daga cikin daji su kama shi su yanke domin wannan ba zai haifar wa da katsina ɗa mai ido ba. barista bulama bukati mai sharhi game da al'amarin yau da kullum ya yi bayani game da abubuwan da ke tattare da irin wannan al'amari na ɗaukan doka a hannu. irin waɗannan kashe-kashe na da matukar hatsari waɗanda aka kashe za su dawo su dama tunda su ma sun san cewa jami'an tsaro da tsarin shari'ar ƙasar ba sa aiki yadda ya dace sannan kuma su ma suna da makamai kamar yadda waɗanda suka kashe su suke da makamai to kaga in suka dawo suka rama sai a yi ta kashe juna kamar yadda aka dinga yi zamanin jahiliya wannan dangin su kashe wannan wancan su zo su rama su ma waɗancan su koma su rama kuma ƙasa ba ta taɓa zama lafiya idan irin waɗannan kashe-kashe za su ci gaba da faruwa al'umun da suke gurin na fahimci cewa suna cikin matukar bakin ciki da yadda ake ci gaba da kashe su ba tare da gwamnati ta ɗau matakin da ya kamata ta ɗauka ba amma su fahimci cewa ba daidai ba bi ba ta zama daidai to baka jin cewa mutanen abubuwa ne suka kai su makura gwamnati ta fahimci cewa tana sake jefa 'yan Najeriya cikin hatsari na mummunan tashin hankali idan aka ci gaba da sake mutane suka ci gaba da ramuwar gayya ramuwar gayya lalata ƙasa take sake ruruta yanayin tsaro take ba inda ramuwar gayya ya kawo zaman lafiya lalle ne jami'an tsaro da gwamnati su tashi su abin da ya dace su yi murya amurka daga katsina a najeriya